wannan majalisi da muke karatun littafin ta'limul muta'allim tariqat ta'allum na al-imam zarnuji a wannan dare na goma sha hudu ga watan sha'ban shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da biyu ko ɗaya ga watan biyu shekara ta dubu biyu da da shida miladiya wannan shine darasinmu na hamsin da shida a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata mun ce hamsin da hudu wannan zai zamto hamsin da shida ne wanda ya gabata kuma hamsin da biyar muna cikin babi a ko fasali na shida cikin littafin dai idan ba a manta ba fasali ne da malan ya buɗe shi ko matashiyar fasalin fasun fi bidayati sabqi wa qadrihi wa tartibihi fasali ne da malan ya kafa shi domin bayanin yadda ake fara ɗaukan ilimi da kuma gwargwadon abin da ake ɗauka da jeranta shi mun kai gabar da malam ya kawo wata magana ta neman fa'ida a kowane lokaci har ya kawo wani hadisi da kawai ya jingina shi zuwa ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam inda malam yake cewa

الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها وقيل خذ ما صفى ودع ما كدر ما كدر ما كدر طيب آه، مالا أنا يكي سوى ويكون مستفيدا في جميع الأحوال والأوقات من جميع الأشخاص kuma almajiri ko ɗalibin ilimi ya zama mai neman fa'ida a kowanne hali da kowanne lokaci daga kowanne mutum haka ake so almajiri ko ɗalibin ilimi ya kasance wannan gabar kusan a ita ne za mu tsawaita a darasin nan namu neman fa'ida fi jami'il ahwal a kowanne hali wal auqat da kowanne lokaci min jami'il ashkhas daga kowanne mutum ko kowanne mutane ka iya ce mutum ko mutane to a wannan gabar shine malam yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ce wai manzon Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi ya al-hikmatu dallatul mu'min aynama wajadaha akhadhaha wato ita hikima bataccen abu ne na mumini duk inda ya same ta sai ya ɗauke ta ko ya karɓi abin da ya samu daga duk wata hikima dai to amma a wancan darasin namu mun riga mun ga maganganun malamai eh, da hanyoyin da aka rawaito wannan hadisi hanya marfu'iya an rawaito shi mursal amma duk hanyoyin da aka koro su dukkansu masu rauni ne cikin waɗanda ma muka ambata sun raunana wannan hadisin akwai al'imamu tirmidhi cikin sunan akwai alimam ibn al cikin al'ilal mutanahiya akwai al-imam sakhawi cikin al Hassana. hasana akwai alimam alajiluni cikin kashf khafa wa muzil ilbas suka ce ma duk wata hanya duk wani abu da aka rawaito da yake kunshe da wannan zancen cewa hadisi ne ba su basu inganta ba sai dai magana ce dai da kawai aka samu wata daga maganganun malamai maganganu na hikimar magabata wasu kuma suka ɗauka marawaita masu rauni suka yi kuskure suka jinginawa wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam su eh, ambata kamar da ya gabata ambata ibn abdurrahman da kuma shi wancan eh, alfadl ne muka ce ko shi ma da ya jingina wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wannan hadisi da bai inganta ba hadisi ne da bai inganta ba amma duk da cewa bai inganta ba mun ga cewa ma'anar da ya kunsa yake dauke da ita tana da kyau saboda duk abin da ka samu na fa'ida ko bakin wane ne ai karɓar shi ake yi Allah subhanahu ta'ala ma ya nuna mana haka ko da kiyayya ce tsakaninka da wani ba za ka ki karɓar gaskiyar da ta zo daga bakin shi ba wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa shine har yake cewa waqila kuma an ce huzma safa wa da' ma kadur ka karba abin da ya tsaftata ka bar abin da ya gurbata to anan ina so in kawo mana wasu misalai ne a aikace da za su nuna mana cewa malamai sukan yi amfani da wannan neman fa'ida a kowanne yanayi suka samu kawunansu daga kuma kowaɗanne mutane inda fa'ida ce in gaskiya ce sukan karɓe ta hakan nan a kowanne lokaci yanzu idan muka ɗauki misalin malamai eh, al'imam bari mu ɗau al'imamu shafi'i al'imam الشافعي ya kasance yana neman fa'ida daga wajen ko ya samu fa'idoji da dama daga wajen almajirin shi ɗalibi ne a wajen shi shi al'imamu ahmad almajirin al'imamu shafi'i ne ɗalibinsa ne kuma ya samu fa'idoji musamman na ilimin hadisi daga wurin wannan almajirin nashi kuma bai yi ƙasa a gwiwa ba ya amfana da hakan har ma ya zo cikin manaƙibul imami ahmad a shafi na 143 yake cewa kharajtu min baghdad wa ma khallaftu biha ahadan awra'a wala atqa wala afqaha wala a'lama min ahmad ibn hanbal yace na fita daga garin baghdad kun san al-Imam Shafi'i ai ya zauna a Baghdad daga baya kuma ya koma kasan Masar ya koma kasan Masar shi ta zaka samu yana da yana da ijtihadi biyu zaka ji ana cewa a ash-Shafi'i fi al wa ƙalar ash fil jadid al shafi ya faɗa tsohuwar sa lokacin yana iraki al kuma lokacin ya dawo ƙasan masar wannan yake nuna ijtihadin malami yakan canza sakamakon canjin ma bi'ar ko wurin da ya koma yake zama saboda wasu abubuwan za su bayyana mishi saɓanin wancan wurin da yake zama ba wai canja nassi ba ne a'a fitowar yanayin abin da kuma abin da ke kewaye da shi yakan canzawa malamin malami istihadi to shi al'imamu shafi'i ya ce na fita daga garin bagdad ban bar wani mutum ba wanda ya kai al'imamu ahmad ibn hanbal tsantseni da tsoron allah da sanin addini da fikihu da sanin ilimi kamar shi ka gani nan malami ne fa yake yaban wa almajirinsa ai a matsayin almajirin shi ne kuma yana ya amfana da shi hakan nan al'imamu malik idan ka duba tarihinsa da kuma tarajum ko tarjamar da malamai suka yi masa shi ma ya karbi ilimi ko ya samu fa'idoji daga wurin almajiran shi da suke ƙasa da shi ba su kai shi matsayi ba har ma ana hakaitowa wata magana da yake wai yana cewa rubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu amma masa magana ce tana iya yiwa wani masanin wanda yake dauke da fiqhin hamil fiqh ila man huwa zuwa ga wani wanda ya fi shi fahimta abin da yasa nake fassara da fahimta saboda ma'anar fiqhu tana da fadi kuma asali wajen magabata idan suka ce fikihu ba wannan fikihun kawai na istilahin wanda suka zo daga baya suke nufi ba suna nufin fahimtar addinin alfiqhu fi din sanin addinin gabaki da musamman ma ilimin sanin Allah tabaraka wa ta'ala Hakanan idan muka dauki al-khatib al-baghdadi shi ma ya amfana ya ya ambata cikin ah, littafin aljami'u li akhlaqir rawi wa adabis sami' cewa lallai malami tana iya yiwa ya fa'idantu daga wajen almajirinsa yakan iya samun fa'ida daga wurin almajirinsa in ma almajirin ya faɗakar da shi wani abu da wahami ya same shi ko ya rabkana ko kuma ya gyara wani abin da aka iya samun kuskure ko wani abin da malamin bai nakalto shi yadda yake ba to almajirin yakan iya nusar da malamin nashi duk suna iya samun waɗannan fa'idoji a tsakankaninsu to nan bari mu koma cikin sahabbai ma wajen fa'idantuwa ba sa wasa da fa'ida inda malai ce wa ya kunu mustafidan fi jami'il al'ahwal abdullahi dan abbas Allah ya ƙara masa yarda kun san yana da ƙananan shekaru yana daga cikin sahabbai masu ƙananan shekaru ina jin nauyi in ji an ce ƙananan sahabbai don ba ba ƙarami a cikinsu shi ta yawanci nake cewa cikin sahabbai waɗanda suke da ƙananan shekaru ba ƙananan sahabbai ba dan dukkansu manya ne masu daraja ne to shi abdullahi dan abbas yana daga cikin sahabbai waɗanda suke da ƙananan shekaru manya-manyan sahabbai sukan koma zuwa gare shi wajen fahimtar alkur'ani mai girma hatta kai gama umar ɗan khattab allah ya ƙara masa yarda an samu daga gare shi ya ce almuhajirun sun ce da umar ɗan khattab saboda yana ɗauko abdullahi ɗan abbas ya shigo da shi cikin dattawa masu shekaru su abubakar siddiq su usman ibn affan da mai masu dai shekaru a cikin sahabbai sai umar ɗan khattab ya ɗauko abdullahi ɗan abbas ya shigo da shi cikinsu to suna cewa da shi ud'u abna'ana kama tad'u ibn abbas ka rika kiran ‘ya'yanmu kamar yadda kake kiran abdullahi ɗan abbas ya shigo cikinmu sai umar ɗan khattab ya ce da su za kum fatal kuhul za kum fatal kuhul inna lahu lisanin sa'ulan wa kalban aqula ce wannan matashi ne matashin dattawa ne lallai yana da harshe mai yawan tambaya yana da kuma zuciya mai kiyayewa yana da ne zuciya mai kiyayewa Al'imamul hakim ya fitar da wannan cikin al-mustadrak har ma al zahabi ya zahabi yace rijaluhu thiqat illa annahu munqati ko al zahabi ya zahabi yace da suka rawaito thiqat ne amma kuma eh, munqati ne asar ɗin. to nan kun lura Abdullahi dan Abbas sauran sahabbai sukan samu fa'ida da gare shi amma babban wanda za ku ɗau ko wannan misalin zai fito cikin sha'anin shi ne umar ɗan khattab Allah ya ƙara masa yarda don shi ya riga ya fahimci haka bai tsaya tunanin tazarar shekaru ba da daraja da Allah tabaraka wa ta'ala ya hore masa sama da Abdullahi dan Abbas amma ya san akwai wata fa'ida da take tattare da Abdullahi dan Abbas sai bai yi wasa da ita ba yana fa'idantuwa daga gare shi wajen fassara alkur'ani kun ganin ya zamto mustafid fi kulli al-awqat fi jami' al-awqat ko daga duk wani wanda ma yake ƙasa da shi al-imam an-nawawi wancan ƙasar din da na faɗa yana cikin al a lamba ta 6298 al-imam an-nawawi shi ma kun ga babban malami ne amma yana fa'idantuwa ko kuma malamansa malaman al-imam suna fa'idantuwa kwarai daga wajen al-imam wajen kaifin basirar shi da iya tantance ilimi da hadda sukan ma zo su bujiro mishi da matsaloli domin a tattauna a kansu in ma wani abu ya shiga musu duhu suna komawa zuwa gare shi to bari mu sake kawo wani misali misalin malaman da suke shahararru ne amma kuma suna neman fa'ida daga waɗanda ba su shahara ba har iya al'imamu bukhari yana daga cikin malaman da suka rawaito daga shehunan da wasu malamai da ba su shahara ba kun ga dai shi zai ne da zai ce to ba zan rawaito ba sai wajen wanda ya kai ni ko ya shahara bai lura da wannan ba matukar dai mutum mai kiyayewa ne mai tsoron Allah ne mai eh, haddace abin da ya sani ne ko da mutane ba a san shi ba bai shahara ba to yana neman ilimi a wajen shi har ma aka hakaito magana da gare shi Ruba استفدت من شيخ لم Ismuhu? nakan iya samun fa'ida daga wajen wani shehin da ba ma san sunan shi ba bai shahara ba al'imam Sufyan Sauri shi ma an hakaito daga gare shi yana cewa shi ilimi ana karɓar shi ne daga bakunan mazaje ma'ana ba a wulaƙanta wanda ake samun ilimi daga wajen shi to almajirai sukan iya zan ce ma malamai da ɗaliban ilimi suna iya neman fa'ida daga wajen gama gari ka ƙari wata kenan ku gama gari wanda suke kasuwa wani yana sayar da kayan shi a ko mai sayar da bari mai misali da abubuwan da suke sayarwa a wancan lokacin sayar da fata ko wajen baduku ko wajen masu sayar da hatsi ko jan makiyaya ko wajen manoma ko wajen masu fatauci ko masu bin jirgin ruwa ma'aikata kenan to malamai magabata da ma almajirai suna neman fa'ida daga irin wajen waɗannan mutanen ko gama garin nan kamar al'imamu ahmad yana neman fa'ida daga wurin mutane na kan titi cikin al'amura da yake faruwa na saye da siyarwa ai ba tilas malami ya zamto yana da masaniya ba amma wani yana kasuwa idan ka tambaye shi na ji wani salo na ciniki menene yake faruwa ne yaya ake yi a kasuwarku in ya tsaya yana maka bayani daki-daki ai ga yadda cinikin yake ga yadda ake cinikin wannan ba fa'ida ba ce ai da wannan ne mutum zai samu damar fahimtar yaya abin yake sannan ya ba shi hukunci kuma na shari'a yanzu da yawa cikin malamai tana iya ba zan iya ba da wato Eh, kaso cikin ɗari ba amma zan iya ce akwai da yawa wanda idan ka tambaye shi game da matsaloli na kripto yanzu ba zai iya faɗa maka wani abu kaga kenan idan yana so ya fahimta yaran nan da suke kullum suna rike da wayoyi ana maini wani zai iya zuwa ya karanta mai ai ga yadda ake ga yadda ake buɗe wallet ga yadda ake shiga kaza ga yadda ake main ga yadda abu yake karuwa ga yadda yake raguwa ga yadda kake samun riba ga yadda ake samun ribar ga salar ribar ga kuma iya abin da zaka iya tabawa a ribar kaga nan ai zaka samu fa'ida ne daga wurin gama gari wannan idan ya faɗa maka kai kuma sai ka dora a ma'auni na shari'a sai ka ba abun hukunci to haka sa imamu Ahmad suke yi su ba sukan fa'idantu da irin wannan to sukan fa'idantu daga wurin mutanen da wa'azi suke yi ta san akwai masu wa'azi a wancan lokacin ba su da zurfi na ilimin tafsiri ko ilimin hadisi ko abin nan amma suna da salo na nuna maka hanyar Allah za su zo su ma wa'azi ka ji kana kuka shaɗe-shaɗe to al'imamu ahmad yakan tafi irin wayannan majalisan kaga dai matsayin shi amma sai ya je ya zauna musamman akwai wani majalisi na muhammad ibn musab al'abid tim ne mai bauta mai tsoron allah wala nu zaki Allah ahada al ahmad yana zuwa wajen wa'azin shi ya zauna kawai ya saurari wa'azi saboda yana da wa'azin shi na da tasiri a zukata kaga ya fa'idanci da shi bai ce ai ni ana ji da ni ni ne imamu ahlus sunna wal jama'a ni ake ji a yankin nan duk a Baghdad ni ne malami ko a Iraki ni ne malami ta ya zan je majalisin wayancan mutanen ko wani karami wanda wa'azi kawai yake yi al-Imam Ahmad duk sun fahimci wannan wa kun mustafidan kullu yawmin ne ziyadatan min al-ilmi ko wasbah fi buhuri al-fawaidi duk sun fahimci wannan hakan nan ɗazina ambaci malamai sukan samu fa'ida daga wurin almajiransu ko bai har ma neman fa'ida daga wajen wanda ya saba maka a ra'ayi suna yi wani ya saba man a ra'ayi amma yana da wata fa'ida da zai baka sai ga mutum ya karɓa kamar umar ɗan khattab Allah ya kara masa yarda cikin sha'anin yana da ra'ayi a wajen a ƙayyade a iyakance sadaki a iyakance mai sadaki a tsayin masa da ko gurgudan sadaki a tsayar da gurgudan shi da yana da ra'ayi amma wata mata ita ce ta jayayya da shi ta janyo hankalinsa cikin gama gari da wata aya cikin alkur'ani nan take umar dan khattab ya dawo daga ra'ayin da yake kai musamman yanzu aka ji ana ta magana akan sadakin nan a ce wai yana da iyakar kaza eh akwai akwai maganan malamai amma iyakance shi babu wani nasti karara bal ma ra'ayin mazhabar shafi'iyya da suke ganin bayi da wato mafi karanci kuma bayi da mafi yawa Kuma wannan magana ita tafi inganci maganar mutane ba sa ba da sadaki yanzu ya kamata a ƙara abubuwa sun tashi wani abu ne daban amma iyakance shi ka ce nassi ya nuna ko a mazabar malikiya ai kiyasi ne ba wai nassi ba ne domin da akwai nassi ba za a samu saɓani ba kiyasi ne akan wato wanda ya sata haddi na sata shine dalili ya zo a kan shi maganar rubo dinar shine aka ɗauko aka ɗora a nan har wasu daga cikin malaman mazabar malikiyan suna ce ana mamakin wannan kiyasin da aka yi cewa ai shi mai neman auren mace shi ma wata gaba yake nema a jikinta saboda haka shi ma wanda ya sata ai gaba ce aka yanki wannan ma wata gaba yake ne saboda haka wannan kiyasin a hada wancan da wancan wanda ba haka ba kiyasun ma alfarik kiyasi ne da bai cika sharda ba to amma dai akwai ra'ayin wayannan duka guda biyu ba sai na tsawaita a nan ba in wata gaba ta zo da za a kawo dalilan duk ɓangarori biyun da kuma tattaunawa da aka yi sa'an nan a fitar da magana da tafi inganci in mun samu wani lokaci a yi haka da izinin Allah tabaraka wa ta'ala al abu hanifa yakan faɗi ra'ayi sai ya ce da almajiransa to fa wannan ita ce fahimta ta ra'ayi na ke kenan in ɗayanku yana da wani abu ya kawo kaga nan neman fa'ida yake daga wajen almajiransa kuma tasirin wannan shine ya bayyana har a ma mazabar hanafiya saboda bincike ya nuna cewa abu yusuf da ko muhammad ibn al-hassan sun saba wa malaminsu a cikin mazabar hanafiya a ɗaya bisa ukun mazabar yanzu in kana karatun mazabar hanafiya ɗaya bisa ukun wayannan almajiran sun saba wa malamin nasu kuma fahimta ce kuma bai sa su yi baran-baran ba bai sa su zazzage ba bai sa ya ce ya kore su ba na kore ku daga majalisi na ba ni ba ku da dalili ne kowa yakan samu fa'ida har al'imam abu hanifa yakan amfana daga almajirinsa abu yusuf saboda ya zo ya zamto malami mai ijtihadi ya zamto malami mai ijtihadi alkali yana da kaifin basira kai ta kai gama akan samu fa'ida daga wurin waɗanda ba takhassus ɗinsu ba ne wato ba fagensu ba ne kana iya samun fa'ida daga wurinsu yanzu in ka koma tarihin malaman larabci har irin su al'imamu shafi irin za ka samu ai ya daɗe a ƙauye a karkara mai kai shi karkara domin sanin maganar larabawa kaga ko wajen sanin maganar larabawa a wurin wa ake fahimta ai ba wajen malamai ba ne yawanci za ka samu mutumin da yake ƙauye yake karkara zai faɗa ma sunayen abubuwa daban-daban in kai da kake binni ne baka san sunayensu ba to haka malaman luga sukan koma ƙauyuka su koya samu fa'idoji daga wurin gama gari ma a ƙauye a ba ya zo ɗaya daga cikin sahabbai na ganin in ma abdullahi dan abbas ko alif na biyu talib na manta wane ne cikinsu wasu sun samu saɓani a kan rijiya rijiya ta ce wance ce rijiya ce shi da bai san ma'anar fatara ba alhamdulillahi fatiris samawat sai ji wannan balaraban kawai yana ce ana tuha. ana fatartuha me yake nufi shi ne ya tona wannan rijiyar daga nan abdullahi dan abbas ko ali ibn talib na manta wane na cikin su daga nan ya fahimci wannan kalmar kaga ya samu fa'ida daga wajen gama gari balaraban ƙauye. malaman fiqh idan ka koma tarihinsu za zaka samu kamar yadda na faɗa suna samun fa'idoji daga eh, attajirai 'yan kasuwa manoma makiyaya cikin hukunci wa mu'amaloli da suke faruwa yau da gobe kuma har yau ya da za ka bididdigi yadda mahaɗar malaman fiƙihu ta duniya yadda suke baiwa abubuwa hukunci za ka gano haka saboda ana kawo abin da ya shafi likitanci to za su tura wa membobinsu ga wani abu da ya zo sai a gayyaci manya-manyan likitoci ƙwararru Ga ai ba za a ce jahilai ba ne ba sa faɗin wa a wane kawai bai iya komai ba jagili ne sai a gayyato su likitocin sai bayani me kuke nufi da wannan abin sai su gabatar wa malaman nan hamshakan malaman duniyan nan da ake da su na fiƙo idan suka ba su sai su ba su wuri su kuma sai su ɗauko wannan maganar da suka yi ta likitocin sai su ɗora ta a ma'auni na ilimin shari'a da suke da shi na alkur'ani da sunna da sauran hanyoyi na gano hukunci ijma'i kiyasi ne sai su bai wannan abin hukunci kaga sun fa'idanci da su ko ba su fa'idanci ba haka nan abin da ya shafi tattalin arziki za ka samu sukan gayyace masana ilimin tattalin arziki su gayyace su su yi musu bayani haka nan ya shafi masana ilimin dokoki ne na duniyar yau za ka ga sun gayyato masana ilimin dokoki ku yi mana bayanin waɗannan maganganun me ake nufi da su idan suka yi musu bayani su kuma sai su ɗauko su ɗora su a kan ma'auni na shari'a su ce sun dace ko kuma su ce ba su dace haganan sun zamto masu fa'idantuwa da har gama gari da suke cikin al'umma al'imamun zahabi al'imamu zahabi kun san wannan babban malami ne kuma yana da daraja a duniyar musulunci amma yana neman fa'ida daga wurin waɗanda suke ƙasa da shi kamar yadda nan ishara akan wasu a baya amma shi al'imamu shafi ɗazu da na ambato mana magana game da shi ban kawo mana wuraren da za a samu wayannan maganganu ba lura da darasi ne da ya fi karkata zuwa ga ɗalibai ilimi yan uwana da kuma almajirai cikin siyar alamin nubala da cikin albidaya wa nihaya na Ibn kathir a nan ne kusan wannan magana ta kuma maganganun da na kawo na fa'idantuwa da al'imamu shafi'i yayi daga al'imamu ahmad ibn hanbal hakan nan al'imamu malik da na ambato ɗazu cewa ya fa'idantu daga almajiransa su abdullahi ibn wahab da kuma sa Rahman ibn al-qasim sun zo sun zama manya-manyan malamai shi ma kuma ya fa'idantu daga gare su ƙunga al'imamu malik ai rasuwar shi 179 eh, ko 179 ya rasu haka ne kuma dama mun ce an haife shi casa'in da nan ne ko a har na ce shekarar da anas ɗan malik ya rasu shekarar aka haifa limamu malik shekarar aka yi kamar shekarar da al'imam abu hanifa ya rasu shekarar aka haifi al'imamun shafi'i 150 to shi ma limamin malik ya fa'idantu da wayannan almajiran nasa su abdullahi dan wahab da ya rasa 197 da kuma abdurrahman ibn al-qasim 191 kuma daga baya kaga sun sun zama manya-manyan malamai kamar yadda alqadi iyad ya ishara zuwa ga haka cikin tartibul madarik da tarihinsu da zarkali ya kawo cikin al'alam hakan nan na faɗa mana abu hanifa yakan fa'idantu da almajiransa irinsa abu yusuf da kuma muhammad ibn al-hassan al-shaibani har ma yakan ba da fatawa amma idan abu hani abu yusuf ya zo ya tunatar da shi wani abu sai ya dawo zuwa ra'ayin abu yusuf almajirinsa hakanan al'imamul bukari akwai fa'idoji tsakaninsa da al'imamu muslim ko fahimtar wasu abubuwa ko na abu da ya haɗa su na alaƙa ta ilimi musanyan ilimi ko fa'idantuwa da juna hakan nan kamar da na faɗa al'imamu zahabi malamin al'imam ibn kathir ibn kathir eh, ya fa'idantu da ko almajiri na wajen al'imamu zahabi amma shi ma al'imamu zahabi ya fa'idantu daga wato malamin nasa saboda wajen al'amarin da ya shafi tarihi da tantance tarihi da bin diddigin al'amura na tarihi da wasu abubuwa na hadisi musamman wajen tawarih da kuma tarajum ya amfana da wannan almajirin nashi to har anan nan mu na ko mu ce al-maghrib al-islami irin su wajen su a morocco ta aljazair an yi malaman da ko eh, andalus an yi malamai da su ma fitattun malamai ne amma kuma ba sa sake wajen fa'idantuwa da na ƙasa da su daga na ƙasa da su kuma a duk lokacin da suka samu wannan damar irin su al'imam ibn abdulbar kun san dai waye ibn abdulbar babban malamin mazabar malikiya ne yana da eh, littattafai wanda jigo ne a harkar ilimin musulunci ko ba haka bane ba yana da at-tamhid ba lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid yana da littafin al-istizkar to amma shi ma karan kanshi ya rawaito wasu abubuwa daga wajen almajiransa wanda suna da isnadi sama da shi sai koma ya rawaito daga wurinsu har ma yana ambatansu da sunayensu su almajiran cewa a wajen su ya rawaito da za a gane mutanen nan suna da wata tarbiyya da muna da buƙatar mu dawo da ita cikin neman ilimin yanzu wani shi yana ƙara neman ilimin ko yana ƙara samun wani matsayi to yana kuma ban kwana da ilimin ko karantar wacce zai ga yana watsar da ita alaƙa da ma ilimin yana watsar da ita sai kawai a koma sharafi ne na duniya sai ce a kaman ya wuce ma maganar karantarwa sai dai maganar kawai abuwa na rayuwar duniya kuma shi irin wayannan Allah da ya kiyaye mu ya tsare eh, alqadi iyad mai littafin ashifa bi ta'rifi huquq mustafa aga malami ne an san malami ne fitacce wanda an yi shi a ya rasu a tsakiyar karni na shida shekara ta 544 amma shi ma ya fa'idantu daga na ƙasa da shi wasu cikin almajiransa ma cikin almajiransa ya rawaito daga gare su ya fa'idantu kamar yadda yake cikin addibaj na ibn farhun da kuma tazkiratul huffaz haka na akwai wani muhammad ibn yusuf at sanusi da na kawo shi ana ma bari mu tsallake shi a cikin malaman najeriya malaman da aka yi su a wannan kasar shehu usman Danfodiyo. fodiyo wanda kun san ya rasu ne shekara ta 1232 ta hijira to kun ga jagora ne na da'awar da aka yi na dawo da mutane kan tauhidi da kadaita Allah yayin da shirka ta mamaye al'umma to shi ma yana wannan jagorancin yana wannan aikin musamman a ƙarƙashin rayuwar shi akwai almajiransa da sun yi fice sun goge a harkar ilimi ya koma yana amfana da su musamman cikin sha'anin abin da ya eh, shafi eh, fikihun mazabar malikiya da ilimin harshen larabci kuma waɗanda suka fice a wannan ina nufin wanda ya fa'idanci da su akwai abdullahi ibn fodi ɗan uwansa ko? kunga ɗan dama almajirin shi ne kuma ɗan shi ne amma ya fa'idanci da shi kwarai hakan na akwai ɗan shi Muhammad Bello ɗansa ne almajirinsa ne amma kuma ya fa'idantu da gare shi kaga ba yanzu wani ya ce kai yaushe ka fara muna da wannan mummunar ɗabi'ar wani shi kawai yana ganin ai wane ka a gaban mu fa ka haife shi ai in ma baya so ya fa'idantu da wani yana zuwa a ah, kai yi babban wanku ko kuma wanku na shekaru da 60 ko ko 60 da nawa ne ai tare muka yi wasa da shi ai shimfiɗa yake kai baka isa ka bashi wata fa'ida ba wanda kuskure ne ai ai ka shirya kawai duk lokacin da ka samu fa'ida dama ɗayan uku ne wani lokaci ka haɗu da wanda yake sama da kai a ilimi to nan sai kai ƙoƙari ka risina ka karbi ilimi wata rana kuma ka haɗu da wanda yake ƙasa da kai a ilimi to in ya bukata ka ba shi fa'ida in ma akwai a wurin shi kai ma ka fa'idantu wani lokaci kuma za ka iya haɗuwa da wanda daidai kake da shi a ilimi to nan dama ce da za ku kuma mutaraha mutaraha mai mutaraha ka jefa masa ilimi ya jefa maka ilimi ku yi ta mutaraha kuna tunatar da juna domin tabbatar da ilimin naku da neman ƙari wannan haka ake so mutum ya zamto wajen fa'idantuwa kun ci da yadda shishe usman ɗan fodiyo ya rika amfana daga har abdullahi ƙaninsa da kuma muhammadu bello ɗansa kuma hakan yana bayyana a cikin wallafe-wallafen da suka yi da za ta koma shi yanzu abdullahi ibn fodi ɗan uwansa kenan ko wanda ya rasu shi ma 1245 shi duk da cewa almajiri ne na shehu usman ɗan fodiyo amma ya kai wani mataki na ilimi har ta sa kamar da ya gabata malamin nashi yana fa'idantuwa daga gare shi ga ɗan shi ma yadda muka faɗa bari mu dau misali na biyu akwai abdalla al-ilori shi ma cikin tarjama shi da tarihin shi da ake bayarwa kun ga dai malami ne na larabci malami ne da ya fice a wannan yanki namu amma shi ma yana ambato cewa yana fa'idantuwa kwarai daga ilimin almajiransa musamman wajen ta littattafai da al'amura na tarihi da kuma tsari na karatu na zamani tsari na karatu na zamani ya fa'idantu kwarai daga wajen almajiransa wannan me yake nuna maka yana nuna maka attakamul wato cika juna kai ba cike kake ba akwai abubuwan da ka sani ni ban san su ba idan na zo sai nema a wajenka ka bani kai ma akwai wasu abubuwa tana iya da ina da baka san su ba sai in baka to haka ake shine ma'anan takamul din ba wanda zai ce shi kawai ya san komai wanda zaka ji ya na san komai to kana jin mutum ya fara wannan magana ya san komai to dole ka sa mai alamar tambaya wayannan maganganu da na koro masu yawa wanda har muka cinye wannan lokacin na wannan darasin namu na yau suna nuna mana abubuwa kamar haka ko babban abin da nake so mu isa zuwa gare shi bayan wannan kewaye-kewayen da muka yi suna nuna mana cewa ana so mutum ya zamto mai tawalu wajen neman ilimi sanin su ma ma'abota ilimin waɗanda suka shuɗe har muke jin maganganun sunna muke karantawa da ambatansu da alkhairi yana cikin manya-manyan siffofinsu akwai siffa ta tawalu duk inda suka kai mataki na ilimi za ka samu akwai tawalu'u da ƙanƙan da kai a tattare da su abu na biyu wayannan abubuwan da na karanto mana yau suna nuna mana wato rayuwa ta ilimi ba ta bacci a da yaushe motsawa take ko ka iya cewa taya ta ilimi a da yaushe motsawa take yi ko mu yanzu da muke karanta wannan abin da a ce za a kawo wani ya zo ya zauna mun zauna kuma zai karantar da mu za ka samu fa'idodi masu yawa ko wannan littafin da muke karantawa yanzu tana iya yiwa ko ɗaya daga cikin kuma ko wani da za a kawo ya karantar sai ga ya kawo fa'idoji masu yawa da mu ba mu iya kawowa ba kuma za ka fa'idantu da shi sa'annan abu na uku da muke fahimta a waɗannan abubuwan da na kawo girmama girmama wato tahassus wato wani za ka samu ya ƙware a wani fanni da kai baka ƙware ba to komawa wajen shi ba ƙaramar fa'ida za ka samu ba a ce wane ya fice a ilimi na kaza to ka koma zuwa gare shi ka girmama wannan abin da yi yana da matukar muhimmanci yana da matukar muhimmanci shi sa al-Imam Malik ake rawaitowa idan aka tambaye shi game da harkar qira'at karatun alqur'ani salo salo din nan da ake ana zuwa wani sai ya ce salu nafi'an fa huwa imamul qira'ati fil madina ku tambayi nafi'u shine shugaban makaranta alkur'ani a madina al'imam malik bai ce ai ni ne kaza ni ake ji idan na bashi yanda shugabanni suka sa mun ido suke ganin daraja ta dan roman da yake zuwa min zai yanke za a koma sauraron nafi'u kaga nan ya lura da akwai wani abu da nafi ya fice shi bai fice akai ba nafi ya fi shi sanin wannan ilimin salu nafi'an fa huwa imamul qira'ati fil madina za ka ga wani ya fi ka sanin ilimin hadisi ka tambaye shi wane ya fi wani sanin ilimin fikihu akwai girmama wannan abu sai ka koma ka nema a wurin shi me yasa imam ibn al-jawzi ya ci albarkacin irin wannan abun lokacin da aka kore shi daga su suka yi rigima da masu mulki kazan kullum akan samu rigima tsakanin malamai musamman baka biya musu bukata ba ya koma kasan masar yana koma kasan masar sai ya ga menene bai iya ba a nan kawai sai ya dukufa sai ya rika koyon ilimin ƙira'at nan ma kaga komawa ya wajen wanda suke ƙasa da shi ya risina ya tawalu ya koya ba ya koya ba shi kenan sanan abu na ƙarshe da wannan abin yake nuna mana wato matsaya ta ikhlasi wannan yana baka alamar mutanen nan akwai yi domin Allah a tattare da su wala Zakiya ala Allah ahada Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon yi domin sa ina ganin bari mu dasa aya nan ko sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu darasi ne zuwa ina ganin ya kamata dai koda mako mai zuwa mun yi darasi mu tsaya insha Allah mako mai zuwa za mu rufe za mu kokarin rufe wannan darasin lura da Ramadan yana da ƙofa. Allah dai muke roƙo ya ja kwanakin mu ya samu da cikin Ramadan muna masu imani da koshin lafiya su sai a lura mun tsaya إنما لقيت وقيل خذ ما صفى ودع ما كدر من داو ذام تاشي وسمعت الشيخ الإمام الأستاذ فخر الدين الكاشاني رحمه الله يقول كانت جارية أبي يوسف رحمه الله أمانة عند محمد رحم رحمة الله عليه فقال لها محمد هل تحفظين في هذا الوقت من أبي يوسف في الفقه شيئا قالت لا إلا أنه كان يكرر ويقول